Yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta kafar WhatsApp, a ai sauraro lafiya. Assalamu a Hausa da farko sunana Murtala Alhaji Lawali Mana karamar hukumar mulkin Gwadabawa, Sokoton Nigeria. Da fatan dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na BOA suna cikin ƙoshin lafiya kamar irin muhawarar da ake so a gudanar dangane da halin ilimi da taɓarɓarewarsa da kuma halin da yake ciki a yanzu a nan ƙasar mu Najeriya shine nake son in yana tsokaci a kai wannan abin yara te ne taɓarɓarar ilimi yara te ne akan gwamnatoci da sauran shugabanni saboda min rashin ba da tallafi da kulawa akan bangaren sa shi kan kansa ilimin abin abinda suke guri shine su wawashe arzikin ƙasa su kai ƙasashen waje su koyi ya zan daga su sai 'ya'yansu da sauran mutanen da sun kafi ƙauna aka bar harka ilimi cikin birane da ƙauyuka ya tarɓarɓare babu masu kula da shi yanzu idan ka je ƙauyuka musamman ma arewacin mu na najeriya za ka isko a ƙarƙashin bishiyoyi ne waɗanda suke da kishin ilimin ke zuwa su zaunar da yaransu su samu wanda ya san an abin da yake yi yana ɗan koya musu saboda gada zauna kara zube ga baki ɗaya gwamnatocin ƙananan hukumomi da na state sun yi kunnen oshegu da dukkanin kiraye-kirayen da jama'a ke musu akan wannan hanya ta ilimi da fatan allah sa kyauta mu samu shugabanni wanda za su kula da wannan sha'anin na ilimin kuma ya zan komai ya ta daidai su goma malamai su kasance masu haƙuri da ƙoƙarin tsayawa su koya ma yara abin da zai amfane su na yau da kullum da fatan Allah samu dace sai an jima. Salamu alaikum dandalin biyu Hausa. sashen hausa na murya amurka ina muku dukkan gaisuwa mai yawa da fatan alheri ina muku fatan ku yi sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya a dukkan manyan ku da ƙanana to gaba ɗaya ina roƙon ku mini afuwa da juna daga na kuma sauraron ku a koyaushe a abubakar sadau wanda aka fi sani da suna abubakar gwarku dan hmm, nijar ne da ke jamhuriyar nijar da ke jihar tawa garin kwallon babba sai na sake ji daga gare ku yan dandalin bi'o'i sashen hausa na muryar amurka eh, sunana musa hadirin asuba kashe mai suko daga karce kwanan rahama da magaram jamhuriyar nijar e gaskiya a tunanina ni gaskiya abin da ke kawo taɓarɓarewar ilimi na eh, matasa a hali yanzu shine gaskiya matasa ba za su tsaya irin na da inda za su tsaya su karatu na eh, zamani kwa kasancewar eh, shafin yanar gizon nan da yawa a ƙasa ko kuma ce a nahiyar afirka gaba daya za ka ga yaro idan ya taso daga makaranta ya zo kafin ya hoto daga cikin makarantar ma yana dandana waya yana hudda da mutane na cikin facebook instagram twitter da sauransu kafin ya je gida ya abinci ya koma makaranta wannan abubuwan su ne a kwakwalwarsu eh to ni dai a gaskiya shine gaskiya eh a gani na matsalar su kenan a huta lafiya ana tare ne da dandalin biyu daga sashen hausa na muryar amurka